فلا أنبتكم أولا بدأتي ولتنبين يقوم مني أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا أهواء أن تعدلوا ويا wallallahi mafi samawa ce abin da ke cikin sama bakwai na allah wa mafi la'adi da abin da ke cikin ƙasa bakwai duka na allah ne su lhanu wata wato komai da komai na allah ne ga halitta da kuma an da kuma bauta duka na allah ne wa mafi la'adi da abin da ke cikin ƙasa. wala gare wasaina alladhina ke kitaba min qablikum lalle mun yi wasiya ga wanda muka ba littahi gabanin ku wato mun yi wasiya ga malamai wanda sun ka gabace ku alyahudu wan nasara mun yi wasiya zuwa gare su abinda muka gaya musu alladhina utu kitaba min qablikum wa iyakun da kuma ku mun yi muku wasiya an da ku ji tsoron Allah duk abinda kuke yi ku ji tsoron Allah kuma ku san da sani Allah ya san komi kuma zai yi shari'a akan duk abin da ake aikatawa saboda haka ku ji tsoron Allah shi tsoron Allah yana da daɗi kwarai da gaske kuma yana da muhimmanci saboda idan ka ji tsoron Allah Allah ya sani kuma Allah shi ka kaddara abubuwa shi kuma ke hukuntawa shi ka ba da kariya shi ka ba da tsaro to idan ya san kana yin abu saboda shi to duk da rigima ta taso zai maka maganinta amma idan zan babu tsoron Allah ga matsala matsaloli suka taso mutum na yin wanda ya gada ma babu tsoron Allah to haɗarin da ke ciki ranar da matsala ta same ka babu ruwan Allah da kai kama wada babu ruwanka da shi to shi ma babu ruwa ne da kai wannan shi na kuke ganin matsaloli na ta tasowa tsakanin mu tsakanin ma'aikatan gwamnati tsakanin 'yan siyasa sai ka ga wasu matsaloli abin zama wato abin tausai ko kuma abin tsoro kwarai to da rashin jin tsoron Allah shi ka kawo wata hitintinu shi ka kawo wasu matsaloli saboda haka ku ji tsoron Allah a cikin duk abin da kuke yi a boye da bayani to da izinin Allah ba za ku yi kunya ba amma wa in takfuru idan kun ka cewa Allah subhanahu wata'ala kun kai mai butulci to fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard hakika abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne don haka idan kasuwadan kun rashin gaskiya ga matsalolinku Allah shi adda abin da a cikin sama shi adda wanda a cikin ƙasa sai ya riƙe maka hanyoyi ka je ka kasa kaya kowa na ciniki sai ka gaba ka ciniki kuma duk kayan da aka ciniki kana da su duk abin da ake so kana da su to jin tsoron Allah shi ka sa ka samu abin da kake so shi ka ma da abin da kuma kake so ya kawo maka abin da ba ka so wato duk da ana ganin babu kuɗi shekaran jiya wani ɗan kasuwa ka ce min ya ce layin in ya shigo kasuwa ko bai ciniki kiman miliyan tamanin ɗan na shina yanzu ɗan kasuwa ne kuma yaro guda ne ɗan jega ya ce layin ko bai ciniki da ba miliyan tamanin yana yanzu kun ga shi tsoron allah abin da yake hukunta a kenan ga wani ce ya haka tun da sa'i ba ya ci riban miliyan guda ba ko cinikin miliyan guda ba yi batun da sai amare shi kuma yana da kayan saboda haka ku ji tsoron Allah jin tsoron Allah shi yake taimakawa ga dukkan abubuwa wa kana Allahu ganiyan hamida Allah ya kasance mawadaci kuma Allah ya kasance abin godiya ya Allah ya gani ya hamidi ka taimaka mana Allah ka wadata mu da wadatarka kuma ka girmama mu da girmanka ka darajanta mu da darajarka ka karrama mu da ka ya gani ya hamida walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi kuma har yanzu dai abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne kuma waka ba da wakila Allah ya isa ya zama mai kiyayewa ga dukkan komi ya man kafa bihi wakilan ka taimaka mana Allah ka shiga tsakaninmu da makiya na ɓoye da na bayyane ka shiga tsakaninmu da makirai da masu bakan manufa Allah ka shiga tsakaninmu da su na ɓoye da na bayyane ya man kafa bihi wakila in ya sha bihibkum يجعل بينكم in ya wato shi Allah subhanahu wa ta'ala in ya sha in ya so ya zahi bukon ayyuhan nasu sai ya gusar da ku ya ko mutane wato in Allah baya da bukata da abu sai ya gusar da shi saboda haka kuma ba wai shaidan da kuka yi ba ko ku ya ga damar gusa sai ya gusar da ku bale shirin da kuke yi a yohanna su ya ku mutane wa ya tiba akari ne ya zo da wasu mutane sabbi wa'inda ba su da shiri masu ibada tsakani da Allah wa kana Allah ala zalika kadira Allah ya kasance mai iko akan wannan ya Allah ya man kana ala kulli sha'in Kadira. ka taimaka mana Allah da ƙudurarka Allah ka ƙara mana imani da tsoronka ka yi mana kariya daga shirin kowa da kowa ka sauƙaƙa mana azumin ramadan Allah ka sauƙaƙa mana zahin gana azumin ramadan Allah ka sauƙaƙa mana yunwa azumin ramadan ka sauƙaƙa mana ƙishirwa azumin ramadan ka kare mu daga shirin kowa da kowa ya mana ala kulli shay'in ƙadi, man kana ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا kana da Sababar duniya duk wanda ya kasance sakamakon duniya ɗaya ya kabiɗa yana ibada yana ayyuka cikin rayuwa ta shi dai duniya ɗaya ya kaso ya samu to ya yi wauta shi gyara fa inda Allah sawabu duniya wal a wurin Allah sakamakon duniya da na lahira yake dan me ya bide guda kin da wuri guda na aka bide su me yasa ya bide guda da ya taho ya kasa bide biyu gaba da shi wa kana Allah sami'an basira Allah ya kasance mai ji kuma Allah ya kasance mai gani ya Allah ya sami'u ya basir ka tausaya mana bi sam'ika wa ka Allah ka gafarta mana dukan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka Allah ka shirya mu ka shirya mana ɗaya da zuriyarmu ka shirya mana iyalinmu ya sami'u ya basir ka kare mu daga sabon ciwo da tsohon ciwo ya sami'u ya basir ka kare mu daga sharrin sabon ciwo da 'yan kwamiti ne da allurai ne da magunguna ne allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su ya Allah ya sami ya basir ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina فأقاب نعما فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى ta ya ayyu hallabi na amanu ya ko wanda suka yi imani ko wa na bilkiɗi ku zan masu yawan tsayuwa da adalci wato abinda ake cewa adalci ba da haƙƙi ga mai shi wato kowane mai haƙƙi a bashi haƙƙi ne shi aka ce ma adalci to ku zan masu yin adalci shahada alillahi ku zan masu ba da shaida saboda Allah duk da za ku yi ku ba da shaida saboda Allah ba don kowa ba walau ala anfusikum ko da shi daga kawunan ku za a bashe ta ku haɗi gaskiya awul ne ko kuma ko da ga innakku da babanku za a ba da shaida ku haɗi gaskiya kar ku yi ƙarya don suna uwayenku wala aqrabina ko da ga makusantanku za a ba da shaida ku haɗi gaskiya kar ku yi ƙarya don suna makusantanku iya kun ganiyar shi wanda za a ba da shaida a kai ne ko wanda za a ba da shaida gare shi in ya zanga niyan mawadaci au faƙiran ko matalauci to don yana mawadaci ka a karkata gare don abinai don yana talaka kada a ƙi faɗin gaskiya don nai wallahu aula bihi ma Allah shi ya cancanta bisa gare su Allah shi ya cancanta a yi don shi kada ka yi don tausayi nai kada ka yi don takaicin wani ka ba su a wallahu aula bihi ma ka ba da shaida Allah shi ya cancanta bisa ga ganiyan ko faƙiran. falata tabbawar hawa kan ku bi son rai an ta'adilu ku kiyan adalci wa in talu in kuka karkace auto uridu ko kun ka kawo da kai kun ka kiba da shi daga badai fa inna allaha lalle haqiqa allah kana bima ta'maluna khabira ya kasance masani da abin da kuke aikatawa ya allah ya man kana khabiran bima na'mal ka taimaka mana allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga ciruta kowace iri kai mana maganin sharrin mutane da sharrin aljanu da sauran halittun ka ya man kana khabiran bima amal ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina الذين اصطفى على رسوله والكتاب والكتاب الذين اصطفى على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته ya ayyuhal alladhina amanu ya ku bayan Allah waɗanda suka yi imani to aminu billahi ku ci gaba da imani da Allah wa rasulihi da manzonai kuma ku ci gaba da imani da wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi da littafan da Allah ya saukar wato ga manzanni ne ala wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi da littafin da Allah ya saukar wato ya sassaukar da shi ga manzo ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam wal kitabin da zai anzala min qabl da littafin da Allah ya saukar dunkule gaba ɗai min qabl kamin zuwan alkur'ani wa man yakfur billahi duk wanda ya kafir cewa Allah wa mala'ikatihi kuma ya kafir cewa mala'ikun Allah wa kutubihi ya kafir cewa littafan Allah wa rusulihi ya kafir cewa manzannin Allah wal yawmil akhir kuma ya kafir cewa ranar lahira faqad dalla dalalan da haƙiƙa ya bace bacewa wanda an mai nisa ya Allah bai asma'ika al-husna kada ka sanya mu cikin su innal ladina amanu Allah كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إن wato can farko sun makafaru sannan suka kafirce sun ma'amanu sannan suka yi imani kuma sun makafaru sannan suka kafirce sun mazdadu kubaran sannan suka ƙara kafircewa da muhammadu sallallahu to waɗanda duk wanda ka tuba yana tasowa ya tuba ya tasowa ya tuba ya tasowa babu alama alheri cikin zuciyar nan tashi saboda haka Allah ya ce lam yakuni Allahu li yaghfira lahum Allah bai kasance yana gafarta musu ba saboda idan mutumin kirki ya tuba ga aiki to zai yi kokari ya ga cewa bai da alkawari ba dan tuba alkawari na duk wanda ya tuba mutumin kirki zai yi kokari ya ga ya tabbatar da alkawarin nan da ya ma Allah subhanahu wata'ala to a yi tuba a taya a koma a tuba a taya alama ce ta cikin zuciyar nan babu alheri saboda haka Allah ya ce lan lam yakun Allah li ya lahum Allah bai kasance yana gafarta musu ba wala li yawan sabilan kuma bai shirye da su daga hanya zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ya mana kariya kada ya samu cikin su bashirin munafiki الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عند عندهم العزة فإن العزة لله kai bishara ga munafukai kun ga wannan kamar nau'in izgili na da su domin aka ce kai bishara abuna za a kawo maka mai daɗi wanda kake so amma su aka ce su yi bishara in sun kai bishara mi za a ba su an ce bai anna lawan azaban alima kun ga wannan shi aka ce ma izgili ba bishara ba ne bi anna lahum azaban alima wato suna da azaba wanda an mai dadi su wane ne munafikai wato ya ambaci munafikai yace a musu muguwar bishara to su wane ne munafikai yace ga su alladine yattakhizuna kafirina awliya wanda suke rikon kahirai masoya wato wanda suke rikon kahirai abin so gare su wannan su ake cewa munafikan Allah wato ba cewa an kai ba a mu'amala da kahiri ba amma dai so ne abba a yi da haka idan ma'aikacin gwamnati kake an haɗa ku ofis guda da kahiri ku yi aiki babu laifi ku yi aiki idan ɗan boko kake kun haɗu makaranta guda da kahiri abin na fostal ɗinku guda ku kwana wuri guda wannan lalura ce ku yi aji ku yi karatu wannan lalura ce amma dai kakkaso shi kuma duk abin da aka ce masoyayya ka kula da shi kakka yi tsakaninka da shi ka yi duk abin da aka ce masoyayya tsakaninka da mutum musulmi ba da kayiri ba in siyasa ta zo kun yi siyasa guda da shi ka yi siyasa guda da shi in ta kama kai amma kakka so shi kakka yadda haka so shi in ka so shi haka na haɗin ya yi musulmi kana kana ya yi musulmi wannan aƙida kace kake bayyanawa ta aƙida ita ce kaka bayyanawa kai a wurinka wato kahiri ya musulmi don ba musulmi kake ba inda musulmi kake ba ka ce ya kahiri ya musulmi amma kana so ka gina mazabaka ka nuna fifikon mazabaka akan sauran mazabobi a kai mazabaka kahiri ne kai saboda haka kana ce ya kahiri sun yi musulmi don ka gina makanka to ku lura da wannan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la tusabi illa mu'minan wala aqul da maka illa ta taqiyun kada ka yi aboki da kowa sai da mu'mini kada kowa ya ci abinci tare da kai sai mai takawa hadisan wannan hadisi ne a hadisi hasanun sana annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya kushar maru aladi na khalili wani yanzu a man manya man khalilu kowane mutum ana ta shi bisa ga addinin wanda ya kaso saboda haka annabi ya ce kowane ku ya tsaya shi kadai ya yi tunani ya zaɓi wanda ya kaso a tafai bisa ga addini ne a wanda za a tashe su tari saboda ka soyayya babban abu ne soyayya babban abu ne ka san wanda za ka ta da shi ita soyayya babban abu ne ko a izala ko a cikin izala ka dibi wanda ya daidai da kai kaso shi wani in kaso shi halaka ka zai don ka san da sani bai da ɗabi'un ƙwarai wani in kai yadda kaso shi halaka ka zai bai da ɗabi'un ƙwarai. to don haka ka san abin da kake yi Allah ya ƙara mana gudunmawa ce da taimako ne munafiqai su ne ne ta ka na kafiri na auliya waɗanda suke riƙon kahirai masoya gare su nan dunar na koma bayan mu'minai a yabtaguna indahum da izza halin girma suke nema wajen kahiran ne in sun ce eh girma suka so don sun ga kahirai da girma to fa innal izzata lillahi jami'a lallai girma gaba ɗaya ga Allah yake Allah ka rabon girma saboda haka in kana son girma to ka bi ga wanda adda shi don ba mai rabon kaya sai mai shi ba mai raba kaya sai mai shi Allah shi adda girma kuma shi ka rabo ne Ka yi kokari ka bi Allah in girma ka ka sai ya baka Allah ya taimake mu shi mana jagora wa kan nazara alaikum بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره waƙan nazala alaikun haƙiƙa ya sauka gare ku fi alkitabi cikin littafi an idza sami'tum ayatillah idan kuna saurarawa ga ayoyin Allah su kahirai wato su munafikai kenan yi kufar da kafirce mata suke yi wa yastahzau ya kuma izgili suka da ayoyin na Allah to tunda kun ga haka suke ka aikin su kafirce ma ayoyin Allah da izgili da ita to bala ta kawo ma a ku zanna tare da su wuri guda shi musulmi in ya san mutane ba na kwarai na ba ma ya yi abataka da su ba an hana mai zama ma tare da su shi musulmi fi maka'adi sidikin ya ka zama wato majalisa maka'adi sidikin majalisa ta gaskiya nan musulmi yake zannawa wala ta kawo duma a ku zanna tare da su hatta ya hudu biya hadisan gairi sai sun shiga cikin wata magana wadda ba wannan ba wato sai sun gyara halayensu sun gyara ɗabi'unsu in kun ka san mutane munafukai ne kuma kuna zama wuri guda tare da su in na kun izan misalihun da ku da su duk ɗaya kuke in kun ka san mutane ba na ƙwarai na ba kuna zama tare da su ƙur'ani ya ce in na kun lalle ku izan kenan misalihun daidai kuke da su amirul momini na umar dan abdulaziz ya aika a kamo yan giya aka je gidan giya don a yi kamu ko da suka je sai suka iske mai babban teburi wurin nan ostazona kuma yanzu haka ko da an ka taho ba ga azumi na ba ga watan azumi na ba amma azumi ya kai yan sanda suka kama shi sai ya ce to ku san da sani ku bari in muku bayani ni ha ba na shan giya kun ban dan mata to me kawo ka na yace bida abinci teburi na na ni ko cikin gidan nan ban shiga kuma yanzu haka da kuka gani na na azumi ne nake sai shugaban an sanda ya ce to amirin ne na ya ce mu kamo duk wanda muka iske saboda haka za mu kama ka walakin ne a shifa'u laka sai dai in na ji can zan yi maka ceto in roƙi amirin ne na ime wanga bayani da kai min in roƙe kashe maka hukunci da zuwa ya ce ya amirin momini na duk mutanen nan gidan giya muka kamo su amma wannan bai shan giya kuma wannan ustazuna yanzu haka da yake yake da azumi ya ce me ya kai shi wurin ya ce sana'a a kai wurin ya ce ibda shi ko fara mai bulala kamani ibda shi ko fara da shi Allah ya ce in nakon izan mitulhum lalle da ku da su da ɗai sai an ka fara ustazu an ka fara bulala saboda Allah ya ce da ɗai kuke da su to kare ni za ka yi mu kawo ka cikin su

ينفعنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إن كجوا عندك كوتاوا cikin maganganu mara kyau game da ayoyinmu su hira su kawai hira shegantaka irin da yau da kun ka san majalisun ga na hira yanzu hakanan suka zama suna yi to Allah ya ce in ka gane su fa'ari da anhum ka kau da kai gare su tashi daga cikinsu hatta ya hudu biya hadisan gairi kakka ko zanna a su. sai sun canza sun shiga wata magana wadda shari'a Allah ta yadda da ita wa in ma yin sayan naka shaidanu to in ma shaidan ya mantar da kai sai kan manci sai ka yi zaune cikinsu to ba za ta kawar ba da zikira bayan ka tuna kada ka zanna ma alƙawarin zalimi ya tare da mutane a zalumai to da zaran ka tuna kai sauri ka tashi da zaran ka tuna ka kaka rigar ka kawai ko sai an jama ka kace musu ka wuce da sauri amma ka ce nan na a wurin zaman ka kuma ka ce wasazu kake wasazu da haka na haka wasazu ka ce wurin da ba na kware ba kaka zama kuma ka ce kai mutunan kware kake ai an ce yi wata abin na yi otabarul mar'u ana lura da mutum bi kalinihi da abokin zamanai in ma baka san mutum ko wani iri na ba tambaya ka ce wani wuri ya ka zama in an ga ce ma wuri za ka tambaya waɗannan mutane waɗanne na ko kaka suke haka na shigi kama ka tambaye ko na ƙware na ko ba na ƙware na ba in ka tobe da ta ce wani wuri ya ka zama ya an ka haɗa ma wani zama to tambi mutanen wurin nan kaka suke ya an ka ce ma na ƙware na to na ƙware na kakka tambaye kowa na ƙware na komi ya kai shi inda na ka zama ai akwai masu dan kwarna amma ba su zama inda mutanen kirki ai sai dai su yi da tsatsai su wuce amma an kaga mutum na mai da wurin wurin zama to ɗabi'u ne sun yi kama da nasu ai duk wanda ya zama yana hira yana bacin mutane in dai majalisa hirata inda aka yanta ana bacin mutane ai shi yasa ku ganin babu alheri cikin majalisar hira duk inda aka yanta ana bacin mutane inna Allah jami'ul munafiqin lalle Allah zai tara munafikai wuri guda wal kafirin da kahirai fi jahannama jami'a cikin jahannama baki daya Allah zai tara munafikai da kahirai cikin jahannama baki daya ya game su waje daya الذين يتربصون الذين يتربصون بكم فينظرون كان لكم فتحا من الله قالوا ألم نكن معكم ولو كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعرض عليكم قالوا ألم نستعرض عليكم ولم نعطل من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ومن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين يتربصون بكم su munafakai suna waɗanda ka jiran masiba ta sauka da ku ga su tare da kuwa amma kullum fata suka yi su ga kun haɗa cikin matsala kuma ga su tare da ku wani abu sai mu nahiki. gashi tare da kai amma kuma bai son ka kuma ga tsoron tsaya bai iya kuma ya sai hitun ga ce ban son ka ka buge shi don kai tsoro gari su shi yasa ba su iya hita su yi tunga su yi jayayya sai dai su shige cikin mutane suna nuna duk tare ake duk abu ɗaya ne amma kuma bai son ka yana nan tare da kai amma yana kulla maka shaidi suna nan tare da musulmi amma allazi ne ya tarabba na bikum wayan nan da ke jiran masiba ta sauka gare ku wa in kana lakum fatahun min Allah in kun je jihadi kun samu fatahi nasara daga Allah kalu sai su dawo wajen ku su dora cewa muna tare da ku wa na alam na kun ma'akon halan ba tare da ku muke ba mun ga ba a raba da mu ba halan ba tare muke ba wa in kana lil kafirina nasiban radda ku kahire sun ka samu nasara sun ka samu dan rabo kalu sai su koma wajen kayan su ce wata are mutewa alam na sawa alaikun a shi ban mu ku kariya ga muminai ba wa na muna aku mina mumini na muna hana ku daga hitinan muminai ba mu ne muke kare ku daga muminai ba ku raba da mu ku da kun ka samu wato in muminai sun ka samu nasara su koma can su yi ta gwazai don a ba su wani abu in kahirai sun ka samu nasara su koma can su yi ta gwazai su ba su da alƙibla Allah ya ce to wallahu ya hukum bainakum yawmal qiyamah Allah shi zai hukunci tsakaninku da munafukai ranar kiyama don hukunci tsakanin musulmi da munafukai sai Allah don hadda annabi Allah ya ce abin nan la ta'lamuhu nahnu na'lamuhu kai baka sanin su wasu sun kwari hazaqu ala nifaq sun yi hazaka kwarai da ba ka gane su to in annabi ya gane su da balle kai kaga babu wanda za ka yi ka iya gane su saboda haka Allah ɗai zai yi hukunci tsakanin musulmi da munafukai walan ya ji alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila Allah ba zai ba da hanya ga kahirai akan mu'minai ba gaba dai sai dai ko ka ji kahirai sai na sa wanga gehe sai ka ji wancan gehe musulmi sai na sa amma dai kahirai su samu nasara ga musulmi gaba dai ba a samun har abada har yanzu ko da kuke ganin kahirai a wasu sama amma ba su da wata nasara cikakka ga duniya gaba ɗaya sai dai suna samun wani wuri wani wuri a samu nasara a kansu kuma innal munafiqin innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila as-salati qamu innal munafiqina lalle munafiqai yakhadi'una Allah suna yaudara Allah yaudara da suke wa Allah sai su ce su musulmi na kuma ga su kahire ne yakhadi'una Allah suna yaudara Allah huwa khadi'uhum shi kuma Allah yana mai sowa musu yaudara su wa idza qamu ila salati su munafiqai in sun ka tahi sai zuwa wurin sallah kamo kusala sai su tahi suna kasala alamar da aka gane mutum munafiki na don an kai kiran sallah an ka ta zuwa masallaci sai ka ga yana ta hamma yana ta miƙa, to munafiki na jiya kai a an dora mai wani babban kaya sallan nan zaina ta zama dole na gare shi shi Allah ya ce kamu kusala sai su ta suna kasala yura'unan nasu suna yin sallar don mutane su gani wala yadhkuruna Allah illa qalila ba su zikirin Allah sai dan kaɗan kun ji babba abin da ya sa mana kai sun ka zama na yakan Allah ba su zikirin Allah don haka da Allah ya yi lissahin munafukai ya gama magana su suratu munafiki sai ya ce ya ayyu halladina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum wato duk wanda ya daina zikirin Allah da yawa munafikin Allah zai zama duk wanda bai zikirin Allah da yawa munafikin Allah zai zama shi yasa muka ta gaya muku wato kowannen ku ya samu lokaci ya zanka zikirin Allah ba wa ka nan ɗaya za ka zanna ba ku rabi da waɗanda ka cewa ba a zikirin Allah da yawa munafikan Allah na ku rabi da su munafikan Allah na cikin izala ɗaya na suke amma mana haikan Allah ne saboda haka ku rika samun lokaci ku yi zikirin Allah in kana iya yi baka ja ta zuwa baka yi amma dai na san ba abin kwarai za ka yi ba amma dai in kana iyawa ka samu ta zuwa ko dozin guda ka sai ka kawo abin ka gida ka aji don ni yan son samu na buhu guda na ka so karo na ta zuwa kwara dubu ka kawo ta zuwa guda dubu ka aje gidanka kullum ka taya ka ɗebo wata ni yan son samu na ni haka nan da ka son ka yi to amma idan haka nan bai samu dai duk da yawa da za ka zama mai bikiran Allah Allah ya ce ya ai bayan ya gama lissafin munafukai ya ce ya ayyu hallari na amanu ya kuma anda suka yi imani la a amwalukum wala auladukum an zikrillah kada neman dukiyoyinku kada neman abincin ɗiyanku ya shigalta ku daga zikirin Allah wa man ya fa'al zalika duk wanda ya yadda ya shagala daga zikirin Allah fa ulaika humul khasirun wa inna sunni masu asara shin jama'a ko ba ko ni Allah ya ce fazkuruni azkurkum ku yi na in yi zikirin ku shin kai yanzu ko cewa an kai yi a gwamnan jiha ku yana ta magana ka kullum da Allah ba ka jin daɗi ai ka san ka kai gare shi ko ka kai babago kullum magana kai kai to bale a ce Allah mahalicin bayi shine kawai zai ambace ka ko ce a wannan lokacin gama in aka ce ko shi yana magana ta alheri kuma to to ka gani to shi Allah muddin kana zikiri ne zikirin ka zai saboda haka wanda duk ya zan bai zikiran Allah wa'annan mutane su ne masu hasara in ji alkur'ani to su munafikai haka suke mazabzabi na bai na zalika wato فلن تجد له سبيلا mazabzabi na su munafukai haka suke wala yazkuruna Allah illa qalila ba su zikirin Allah sai dan kadan haka nan suke kuma babu zikirin Allah wasu munafukai haka nan suke babu zikirin Allah la ilaha ula ba su wajen waɗanga masu zikirin Allah da yawa musulmi wala ilaha ula ba su wajen ancin kahiran Allah wa'anda su babu ruwansu da Allah gaba ɗai su ba su inda musulmi ba su wajen kahirai ba su na Allah ba su komi ɓace-ɓace ɗaya a gabatar to waɗanga Allah ya ɓashe su wa man yulli lillahu dukkan wanda Allah ke ɓatawa falanta ji da lahu sabila ba ka sama hanya ta shirya gare shi ya Allah bai a samayikal na wasu fatikar ula ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubbanmu. Allah ka sauƙaƙa mana azumin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan saboda darajar sunayenka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana ka sa mai ƙarshe mai kyau ka sa aljanna makoman ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu kafirin ayyuhal amanu la kafirin awliya أتريدون أن تجعلوا لله عليكم amanu ya ku wanda suka yi imani la ta tasabbil kafirina awliya kada ku riƙe kahirai su zama soya gare ku nan dole mu'mini ne koma bayan mu'mini duwa da alamun rasu kasancewa ku so musulmi yan uwanku kada ku yadda ku so kahirai ga musulmi yan uwanku a turiduna an taj'alu lillahi alaikum kuna so ku sanya mu Allah a akan ku mu na hujja na a gane mina haikan Allah kuke abinda hujja a nan wato ka zabi kahire ka ba musulmi to ka bayyana hujja na kai mina haikan Allah na tanta gariya ce to kuna so ku samu Allah irin wannan hujja bayananna kowa da kowa ya san ku mina haikan Allah ne ba ku so to ku nesa da haka nan innal munafiqin eh, المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين للي منافقين في الدرك الأسفل من النار سنة سكين دركا wato kamar yanzu gidan bisa matakin da ake taka duk in ka taka mataki ɗaya za kana sama daraja aka ce mai in za kana sama amma in gidan ƙasa na duk ka taka mataki guda ka sauka daraka aka ce mai nayin ƙasa daraka aka ce mai nayin sama daraja aka ce mai to a daraka ruhi wanda a ƙasa duka to sha a gidan munafukan Allah walan ta ji da lahun nasira kun ba ka samu mai taimako gare su innal ladina tabu tabu الله وأخلصوا دينهم لله وأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين عجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وآمنتم wata wato duka munafukai gaba ɗaya yan wuta ne illallazi na tabu sai dai waɗanda sun ka tuba cikin munafukai domin ga ƙa'idar Allah duk lahin da ka aikata in dai ka tuba kamin ka mutu to yana an sa tubarka kun ga wasu wuta sun ka hasa sun ka ƙone musulmi ƙonewa ta ƙarshe sai Allah subhanahu wata'ala ya ambace su kamin ya ambace azaba su sai ya ce sun malam ya tubu falon azabu jahannam sun malam ya tubu to sannan ba su tuba ba kun ga kenan inda sun tuba lakana amina akar da wani al'amari zai kasancewa banda wannan da ya kasance saboda ka Allah na son tuba Allah ka shirar da mu ga tuba ga dukkan abin da muke yi wanda ba daidai ba kuma Allah ka anshi tuban mu illal ladina tabu sai dai waɗannan da suka tuba wa asalahu suka gyara aikin nan da suka yi mara kyau wa ta samu billahi kuma suka dogara ga Allah wa su dinahu lillah sun ka tsarkake addinin su ga Allah shi kadai fa ulai kama al mu'minin to wayannan suna tare da mu'minai za a tare da su tare da mu'minai in kiyama ta yi wa sawfa yuti Allahu al ajran azima haqiqa Allah zai ba mu'minai lada ajran azima lada wadda an mai girma ma ya fa'ala Allah bi azabikum me Allah zai yi da azabaku da azabtawa gare ku in an shakartu in kuka gode wa amantun kuka imani wato duk mutumin da ya zama mai godiya ga Allah yana kyautace imani ne yana yi ma Allah godiya Allah ba zai masa azaba ba wa kana Allah shakiran alima Allah ya kasance mai godiya kuma Allah ya kasance masani ya Allah ya shakir ya alimu ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada ka ƙara mana ikhlasi ka raba mu da sabonka ka raba mu da shawar sabonka Allah ka sa mu karshe mai kyau nan za mu kwana da wannan darasi namu insha Allah sai mu yi wa annabin musallati sallallahu alaihi wasallam san ba hadisi da ba da kana halin mai an ka kira ka shi daga abin ka san ka ba kai dai yi kokari in Allah ya saka aiki ya abin da ya saka shi kenan wanda ka kaucewa ya kauce amma kai dai in Allah ya saka aiki ya abin da ya saka Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadu wa